يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون لقد مضى على هذا الشهر الكريم ثلثاه ودخلنا بحمد الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر من رمضان هذه العشر هي العشر الذي ينبغي أن يكون كل مسلم فيها على أحسن ما يكون مسلما مؤمنا متقيا طائعا لله عز وجل ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها آخر الفرص في هذا الشهر الكريم ولذا فإن من أراد التأسي والاقتداء بالحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم فليأتي معنا إلى بيته صلى الله عليه وسلم في هذه العشر روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها هذا يعني أنه يضاعف من جوده يضاعف من صلواته يضاعف من تحسين صيامه يضاعف من إطعامه من استغفاره وتوبته إلى الله عز وجل وإحسانه إلى الأقربين واليتامى والمساكين يعني أن كل عمل كان يعمله في رمضان فإنه يجتهد فيه أكثر في هذه العشر الأخير من رمضان ألا أيها المؤمنون ألا أيها المقتدون فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في الازدياد من الحسنات واجتناب المعاصي والمنكرات في هذه الأواخر من شهر رمضان روى الإمام البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ, ليله وأيقظ أهله وأحيا ليله فلا فشدوا مآزركم أي انقطعوا إلى عبادة الله تبارك وتعالى بالليل والنهار وأيقظوا أهاليكم بالليل ليشاركوكم في إحياء الليل واعلموا أن إحياء الليل إنما يكون أولا في الصلوات فإن الصلاة من أفضل الأعمال بل الصلاة أفضل الأعمال لأنها تشتمل على كثير من الأعمال فإنها تشتمل على القيام بين يدي الله عز وجل وتشتمل على مناجاة الله تبارك وتعالى كما تشتمل على الركوع لله عز وجل وتشتمل على السجود لله عز وجل والتسبيح والذكر والدعاء والإخلاص كل هذه عبادات مجتمعة في الصلوات ألا فمن عجز عن الصلاة فليتلوا القرآن الكريم وهذا أبرز ما نعرفه في الصلوات تلاوة القرآن الكريم وما أخر من مسلم أن يتلو القرآن في هذه الليالي فهي ليالي القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإنما نزل القرآن بالليل وفي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وإنه لمن حسن حظوظ المسلمين أنهم يجتهدون في قيام هذه العشر الأواخر بما يسمونه بالتهجد وقيام رمضان وإننا من حسن الأمر نقوم لله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ربنا عز وجل ينزل كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيدعو يدعو عباده أن يقبلوا عليه فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له أيها الإخوة المسلمون أليست لكم حاجات تريدون الله تبارك وتعالى أن يقضيها لكم أليست لكم مسائل تريدون الله تبارك وتعالى أن يعطيها إياكم أليست لكم ذنوب تريدون أن يغفرها الله لكم فلا يوجد وقت أحرى من أن يستجيب الله دعاءكم وأن يعطيكم سبلكم وأن يستغفر لكم ذنوبكم من هذه الأوقات التي تقومون فيها لله رب العالمين واعلموا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم إنما كان يحيي ليله ويزيد من اجتهاده في هذه العشر الأواخر طلبة وابتداء لهذه الليلة المباركة ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وإن ليلة القدر موجودة في هذه العشر الأواخر من رمضان ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحري ليلة القدر في هذه العشر قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وبشرنا بأن من قام ليلة القدر غفرت ذنوبه كما في المتفق عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه ألا أيها المسلمون فماذا تنتظرون وكيف يكون المسلم كسلانا في هذه الأيام والليالي المباركات وكيف يرضى عاقل أن يضيع من ساعاته في ليل أو نهار وهو ممتن عليه بإدراك هذه الأيام وهذه الليالي أيها الإخوة المسلمون من قام هذه الليالي بكاملها فقد أدرك ليلة القدر رأى شيئا فهم أو لم يفهم وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يا رسول الله ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا هو الدعاء المأثور في ليلة القدر علاوة على الصلوات والدعوات والتسبيحات والأذكار المطلقة ألا فشدوا عن سواعد جدكم وشدوا مآذركم كما يفعل حبيبكم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم واغتنموا هذه الليالي بالطعام بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ابتغاء لهذه الليلة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ألا فكل هذه تدلكم على شدة عناية المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي ابتغاء لهذه الليلة الفذة التي أودع الله تبارك وتعالى فيها من الخير ما لم يودع في غيرها من ليالي السنة كلها وكذلك لأن هذه العشر هي الأواخر من شهر رمضان وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن السني أنه كان يقول اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عمل أواخره وخير أيام يوم ألقاه جعلني الله وإياكم ممن يعمر هذه الليالي بالخيرات حتى تكون خير أعماله في هذه الليالي وخير عمره في هذه الليالي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh, you brothers and sisters in Islam, I ask all of us to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our deeds. For that is the constant request of Allah and His noble Prophet sallallahu alayhi wa to Allah's servants. <clears throat> we have sent the two-thirds of the month of Ramadan in active participation in devotion and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. What a very good moment. What an excellent days and nights we have spent in seeking the pleasure of our Lord in the best periods and moments oh Allah, this moment, this joyous period are about to go and leave us. But our consolation is in the fact that these last 10 days are the best of the ten days of the month of Ramadan. It is therefore a period of sober reflection it is therefore a period that each and every Muslim is supposed to think and think again about the past days and how to spend the coming days. The Prophet ﷺ is our role model. It was upon him that this Quran was revealed. In when because of the revelation of the Quran in this month, that this month got its virtues, that this month, this month is raised high above all other months. And it was in these last 10 days that this Quran was revealed. There can never be any other days and nights that a Muslim should hold fast to the Quran, should have more engagement with the Quran than these nights and days. And that is why, as our role model, we need to visit him in his house in these 10 days to know how he spends the days and nights. Our mother فماذا أخبرينك عائشة رضي الله عنها told us that when it is the last 10 nights of Ramadan إذا دخل العشر الأواخر من رمضان when the last 10 days of Ramadan enters the Prophet صلى الله عليه وسلم كان يجتهد من العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره that he used to struggle in worship more than he used to do in any other period. This means that you have to struggle more in dedication, in your prayers, in your fasting, in your recitation of the glorious Quran, in your generosity, in your kindness, in your sincerity in your longing of endless reward for all that you are doing in this month. This is how the Prophet ﷺ used to be in Ramadan. We have mentioned that he is the most generous, but when it is Ramadan, his generosity knows no bounds. It is in these last 10 days that this generosity witnesses is thick with the noble Prophet sallallahu alayhi wa sallam. In fact, that is the period which Allah manifests the peak of His generosity to humanity. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as Aisha mentioned, that when it is the last 10 days, he used to tighten to his belt. Scholars differ interpreting this word. Some say that he used to abandon his bed meaning that he does not sleep, he does not have marital affairs with his wife. He devotes himself completely to worship. Sometimes, شد المئزر means what Aisha said in the other hadith, that he multiplies his struggle in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. She added, wa أَهْلَهُ He does not only struggle and worship alone. But he worked up. He used to work up members of his, of his family so that they share in the bounty of Allah so that they also taste the sweet or the sweetness of the night prayers. And she said, وَأَحْيَا لَيْلًا The Prophet sallallahu alayhi wa used to give life to his life. Meaning man his famous virtually all the life in act of supplication. The best act of supplication in the night or worship in the night of this day is the prayer itself. For prayer encompasses majority of the acts of worship. It encompasses glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. Standing before Allah subhanahu wa ta'ala, bowing to Allah subhanahu wa ta'ala, prostrating to Allah subhanahu wa ta'ala, showing that He is the only one deserving of our worship. It also comprises of the recitation of the glorious Quran. It comprises meditation, remembrance of Allah. It also comprises of sincerity and sincere commitment to Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to pray and Aisha radiallahu anha described the prayer of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the night. She said, he used to pray. Don't you ask about the beauty and the longevity of or longevity of the prayer said, he will sit up and he will recite for a very long period. Then he will bow and he will continue to supplicate for a very long period, similar to the period he spent standing reciting the glorious Quran. Then he will raise up and stand and continue to meditate and remember Allah subhanahu wa ta'ala for a period similar to the period he spent while bowing and then he will prostrate and he will stay in prostration for a very long period similar to the period he spent while standing. This is how the Prophet ﷺ used to pray in the night because he enjoys being in contact direct contact for that matter with Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to even seclude, that is to detach himself completely from the house, from his family, to remain in the mark for these last 10 days. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله until he died. And then his wife followed suit after him. Why is the Prophet sallallahu dedicating himself so copiously, more seriously in this last 10 days? It is in touch of Laylatul Qadr. That is why he implores us to search for Laylatul Qadr he said that you should seek for the Laylatul Qadr in the last 10 days. In some hadith, he was so specific to say that you should start it in the old night of the last 10 days. In some hadith, some companions do say that it is more likely to be in the night of the 27th of the, the month of Ramadan. But then the Prophet ﷺ was reported to have also said as a Muslim that he was shown that very night and he knew what day, what night exactly it was, but later on he was forgotten. Scholars say the secret is that so that you use all the night so that you do not miss any of the night. Or oh, you believers, show your obedience and love to the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam by spending all the night of this 10 days in, the, in dedication and act of worship for Allah subhanahu wa ta'ala. As I also said earlier, you have no other time to recite the Quran and get more reward than this last 10 days. You can perform prayers if you are tired, retire. Look, take your Quran, recite the Quran, ponder into the Quran. If you are able to have a consistent act in these 10 days, whether it is the salawat, or the recitation of the glorious Quran, or glorification of Allah through tasbih or specific dhikr, make sure you don't miss any day. The Prophet sallallahu wasallam was asked by our mother Aisha radiallahu anha, what should I say in case I found al Qadr? He said, you should say, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, you are the pardoner. Tuhibbul afwa. And you love, you love pardon. Fa'fu anni. Oh Allah, pardon me. This is the most virtuous, the most meritorious, and the most expensive dua that Muslim is supposed to repeat again and again in every night of these last 10 days. And we are lucky, Alhamdulillah, that our masks are now being filled in these last 10 days in the night. You know what? Allah subhanahu wa ta'ala has said or the Prophet ﷺ reported of him that when it is the last one third, the last quarter of the night, every night, Allah used to descend to the lower heaven and then call upon his servants. Who is there to call me so that I can answer him? Who is there to ask me so that I can give him? Who is there to ask my forgiveness so that I can forgive him? Don't you have needs that you want Allah to, to, to answer you? Don't you have things that you want Allah to forgive for you? Why then should a Muslim be lazy in this sentence? Why should we be sleeping in this sentence? Why can't you struggle? I urge you people, just as I ask myself to make sure that we make the lives of these 10 days lively with all forms and acts of worship. May Allah make it easy for all of us. Dukkan yabo da godiya sunta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kowa. Muna Mana masa, muna jinjina masa, muna neman taimakonsa, muna neman shiryarsa. Mana neman tsarinsa daga sharrin kawunan daga mugayen ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya isa ya batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya fata babu wanda ya isa shirye shi ana masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah shi kadai yake bin da abokin tarayya ana masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم بوا ألا من ذن الله كده ما أن رواتيرا بقى منشن الله ستبت عجريش بقيا ننسى بسهبان سردوك وندس كبتفرق انترسية تتاع إلوى رسانش انتيا يا أخو الأمة مسلم إنا أنا وسيا كلهم دا وسيا الله لما نزل صلى الله عليه وسلم شوى مدسورة الله جاشية ممكن إشرين دقيقة وقت رمضان الله أكبر الله أكبر Allahu akbar mun rayu kwana 20 cikin azumi muna jin daɗi duk lokacin da muka zo shan ruwa muna addu'o'i muna salloli muna ayyuka na alheri muna ladan su. amma ka shi so biyu bisa uku ya tafi saura ɗaya za mu fita kenan daga wannan yanayin. na jin daɗin bauta na kusanci da Allah maɗaukacin sarki na bayarwa Allah amma abu ɗai wanda ke kwantar mana da hankali shi ne cewa kwanakin ƙarshen sun masu salala sun fi soyuwa a wurin Allah maɗaukacin sarki bauta a wurinsu a cikinsu ya fi soyuwa ma Allah maɗaukakin sarki ashe muna da sauran dama ashe idan mun yi sakaci a kwana ishirin akwai sauran kwana goma da za mu wato ainihin gyara kurakuran mu na baya ashe idan mun yi ne abin da za mu iya yi shin muna da wani lokaci hadisi ya inganta babu mutumin da mutuwa za ka zo masa sai ya yi nadama ta yaji ina ma da Allah ya ƙara masa kwanaki idan mai mummunan aiki ne ya ji ina ma da an bashi wani lokacin ya tuba idan mai kyakkyawa ne kuma zai ji ina ma da an ƙara masa zai ji cike ba da aiki to waɗannan kwanaki guda goma annabi musallallahu alaihi wasallam shi muke koyi da shi a komai to mu shiga gidansa mu yadda yake rayuwa a waɗannan kwanaki goma matar ta aisha radiyallahu anha take cewa da mu idan har take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokarin bauta a goman karshe na ramadan sama da yadda yake yi a kowane lokaci yana inganta sallarsa a wannan sama da wani lokaci yana inganta azumansa yana inganta kyautarsa azkar ɗinsa tasbihansa karatunsa da alƙur'ani kyautatawansa ma mutane kyautansa murmushinsa ikhlasinsa duk wani abin da yake a watan ramadan to ya fi kyautata shi ya fi yin ƙoƙarin yinsa a waɗannan watanni guda goma wannan saƙo ne gare ka ya kai mabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yi koyi da shi a wannan amma ka ji dalla-dalla aisha radiyallahu anha take cewa idan goman karshe ya shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daura damaransa suka ce daura damara shine imma wannan abin da ta faɗa hadisin da kaji na farko mana yana ƙara kaimi wajen bauta ko kuma yana ƙauracewa makwancinsa ba zai iya المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا yana kaurace wa makwancinsa makwancinsa mana yana ƙaurace ma iyali bai saduwa aure a waɗannan kwanaki goma yana yankewa gaba ya koma ga Allah maɗaukacin sarki to kuma duka tafsiran guda biyu daidai ne domin Aisha ta faɗa mana sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ma ƙaurace ba ma ma iyalin ba ma gidan gaba ɗai ya tafi ibadar itikafi a masallaci a goman ƙarshe ta ce haka ya yi ta yi har Allah ya ɗauki ransa ta ga ke nan ɗaura ɗamara ɗin yana ƙara bauta kuma yana ƙaurace ma iyali ya tare a masallaci babu komai na duniya a gabansa komai na shi fuskantar Allah lokacin sarki ne kaɗai ta hanyar salloli da zikirori da addu'o'i da ibada kowane iri sannan ta ce wa yuqidu Alahu kuma yana tayar da iyalansa bai tashi yana ibada iyalansa suna bacci yana tayar da su su ma su tashi su samu rabonsu su nemi bukatunsu Allah maɗaukakin sarki ya amsa musu shi na ce Allah ya yi mana gata bayan falala na musamman na waɗannan dararraki to ko Allah daman annabi ya faɗa mana cewa yana saukowa in saura ne masa ukun dare a kowane dare na duniya Allah yana saukowa saman farko kuma ya kira bayinsa ya ce waye wanda zai kiraye ni in amsa masa ina mai bukata in biya masa waye mai neman gafara in gafarta masa na ce ya ko bayan Allah yanzu ba ka da bukatar auren Allah da za ka tashi ka roƙe shi yanzu ba ka da zunubi da kake roƙon Allah roƙe sarki ya ta maka to ba ka da lokacin da Allah zai saurare ka kamar irin wannan lokaci to mun yi sa'a yanzu Allah ya taimake mu abin ya zanto ruwan dare masallatanmu da yawa hankali yi siyamun ko mutane da yawa suna zuwa a irin wannan lokacin sai mu wannan addu'a kuma mataki. imma mu je masallaci ga wanda za su iya ko kuma mu yi a gidajenmu matayar da matayenmu ko su yi su kaɗai ko mu yi jam'i da su annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi sannan ta ce yi hilailu zai tashe su lallai dai su yi baccin su yi ibada ko da ba su iya yi irin yadda yake yi ba su ma su tsibi abin da za su iya sun take shi ko daren yake yi kenan kusan daren gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallama idan sabiyu biyu yana aikin bauta mafi alherin abin da mutum zai yi da daddare a waɗannan ranaku ko dararraki shi ne sallah sallah ta ƙunshi mafiya mahimmancin nau'uka na bauta da mutum yake yi tsakaninsa da Allah maɗaukacin sarki ta kunshi girmama Allah maɗaukacin sarki ta kunshi ƙanƙan da kai ma Allah maɗaukacin sarki ta kunshi tsayuwa gaba ga Allah maɗaukacin sarki cikin nutsuwa da tsoro da rajayi ta kunshi munajati ganawa da Allah maɗaukacin sarki ta kunshi karatun alƙur'ani ta kunshi ruku'u ta kunshi sujjada wanda shi ne mafi ficen aiki a cikinta domin shi ne yanayin da ka fi nuna kaskantar da kanka ma Allah madaukakin sarki kuma abinda Allah ya fi so ma bawansa kenan ka nuna masa kai ba komai bane shi ne komai ka nuna masa kankan da kanka sai ya ɗaukaka shaka ta kunshi ikhlasi ta kunshi zikirai ta kunshi addu'o'i shi sa annabi yake tsawaita ta in zo sallar dare kamar da Aisha radiyallahu anha ta yi describing sallan annabi sallallahu alaihi wasallam da dare take yana tashi yin sallah kai kada ka so ka ga kyawun sallar nan da tsawon sallar nan mana kada ka yi tambaya tana kaiwa cewa yana kaiwa makura wajen kyautata sallar da kuma tsawaita sallah ɗin zai tsaya ya daɗe yana karatu alƙur'ani sannan ya yi ruku'u ya daɗe a ruku'un kamar gwargwadon lokacin da ya daɗe yana karatun haka yake daɗewa a ruku'u in ya ɗaga daga ruku'u ma haka in ya je sujjada ma haka saboda daɗin munajashi da Allah maɗaukacin sarki ba sallah kaɗai ba idan ka yi sallah ka gaji ko ka gaba ka tadabburin ayoyin ka zauna ka karanta alkur'ani mai girma ka yi azkar ka nemi gafara kamar yadda ya zo a wannan Allah yana shawa zai nemi gafara na in gafarta masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana duka waɗannan abubuwan ne domin dacewa da lailatul qadri shi yasa yace mana mun nemi lailatul qadri a waɗannan kwanaki goma ɗin to yadda ake neman lailatul qadri kenan kuma ya ce musamman a kwanaki ko dararraki mara daren 21 wannan da ya wuce kenan daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 sahabbai da dama suna ganin an tube ganta a daren 27 amma dai abinda annabi ya kwadaitar da mu shine muraya dararrakin gaba ɗayansu shi ta mai ke an nuna maka da saukadari daga baya aka mantar da shi malamai suka ce saboda wannan abin da ya ta kwadaitar mana ne cewa muraya dararrakin gaba ɗayansu da haka yake itikafi ya koma masallaci Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai zan fada idan har na dace da lailatul qadri yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni shi yasa wannan shine mafi ficin addu'a da mutum zai yi a waɗannan dararraki kai duk wani addu'anka roƙi duk wata buƙatarka amma ka tabbatar kana saka wannan a ciki a farko a tsakiya a ƙarshe ya Allah kai ne mai yafiya kana san yafiya ya Allah ka yafe ba wannan shine zikiri shine addu'a na lailatul qadr matakar ka ɗauki wata ibada da kake kullum a wannan darajar to kada ka yadda ka fasa ka zanto consistent har wannan watan ya kare in ko kai haka to wallahi tallahi ka riske da lailatul kadari ka riske da lailatul kuma annabi shi duk wanda ya raya da sul kadari to an gafarta masa ma matakar yayi haka yana mai imani yana mai neman lada kun ji ta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe don mai ba za mu koyi shi don mai musulmi zai zanto mai kasara a waɗannan darasi don mai za ka yi da rikanka da bacci a wannan lokaci don mai da kaɗan duka dala kaɗan za ka ce ba tsakiya ba wannan lokaci ne da ya dace mai rigegeniya mai niya da mu da iyalanmu da mu da abokanmu na ganin cewa mun yi mafi kyawun abin da za mu iya yi a rayuwarmu ya zanto a waɗannan lokuta ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam banda neman lailatul qadari kuma saboda waɗannan kwanaki su ne ƙarshe a wannan mata, shi ta annabi yake yawaita ayyuka na alkhairi kuma ya kasance daman cikin addu'o'insa yana cewa ya Allah ka sanya mafi alherin rayuwana ya zanto shi ne na ƙarshe-ƙarshe ya Allah ka sanya mafi alherin aikina ayyuka na na ƙarshe ya Allah ka sanya mafi alherin ranana shi ne ranar da zan gamu da kai kuma mana wannan addu'a ya Allah ka sanya ayyukanmu a wannan ramadan mafi alherinsu shi ne wanda za yi a wannan goman ƙarshe ya Allah ka sanya mafi alherin rayuwarmu a wannan wata shi ne waɗannan ranaku da za ka nuna mana su insha Allah Allah maɗaukacin sarki mana roƙonka ka karɓa mana ayyukanmu a wannan wata ya Allah ka ba mu damar ruɓanya ayyuka a waɗannan kwanaki ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasar tamu ya Allah ka tuntuno da musulmo da suka addabe mu a wannan ƙasa da rikice-rikice ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah shugabannin mu a kowane mataki ka yi musu jagora ka inganta mana su ya Allah madaukakin sarki wannan makaranta samu ƙara masa albarka ka yi shugabannin ta jagoranci ƙara musu takawa ka hana su yin ba daidai ba ka sa su umarni da umarnin ma'aikinka sallallahu alaihi wasallam su yi hani da hannun ma'aikinka sallallahu alaihi wasallam أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله